sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci goma 31 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a normal da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su gwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so haka jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 13 ga watan janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Aliyu a bamu mu ɗanɗanon labaran. To ma ladan yanzu sun haɗa da cewa shugaban Najeriya zai jagoranci wata tawaga ta 'yan uwansa shugabannin kasashen Afirka su je Gambia su gani ko za su baiwa shugaba mai barin gado hakurin ya bar gadon. sannan gwamnatin obama ta ce ta ga sauye-sauyen da suka faranta mata rai a sudan don haka za ta cire wasu daga cikin takunkuman da ta samu kasar bayan da bayan haka kasashen turai sun ce hankalin su ya fara tashi da irin dangantakar da suke ganin karshen ta za a samu tsakanin amurka da rasha a karkashin donald trump dokanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar borno ta hana sayar da barasa da kuma mata masu yawo barkatai a cikin jihar da can mutane sun daina wasu abubuwa a cikin gari amma yanzu sabon lafiya da muka fara samu gidajen giya sun fara sayar da giya ana nan in aka sha giya ana fada a soki mutum a wuka kashe a can jamhuriyar Nijar ko makiyayan kasar ne da takwarorinsu na Najeriya suka yi wata ganawa domin lalubo hanyar samar da zaman lafiya tsakanin su da manoma. da wakilan kungiyoyi na makiyaya da na manoma mu zamna mu yi nazari mu gani hanyoyin da za mu bi na zaman lahiya domin sana'a duk wadda kake in babu zaman lahiya cikin ta ta rage kana juma'a ali za ta shigo da shirin ta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a barkamu da wannan lokaci a yau juma'a ne shugaban najeriya muhammadu buhari zai jagoranci wata tawagar kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta kasashen afirka ta yamma ta ecowas zuwa birnin banjo na kasar gambia domin gana da shugaban kasa mai barin gado yahaya jami da kuma shugaba mai jiran gado adamu baro a cewar kakakin fada shugaban na najeriya femi adesina tawagar ta ecowas ta kuma kunshi shugabar ƙasar liberia ellen johnson salif wacce ita ma ce shugabar ecowas din da shugaban anas bai koroma na saliyo da kuma tsohon shugaban ghana john dramani mahama wannan balaguran nasu zuwa banjul ci gaba ne da kokarin da suke yi na warware rikicin siyasar kasar da ya biyo bayan zaben da aka yi a cana a cikin watan disamban da ya wuce wanda shi adam baro ɗin ya lashe shi kuma yanzu haka yake cigaba da kimtsawa domin ya ɗauki rantsuwa ta kama aiki idan allah ya kai mu ran 19 ga watan na janairu duk da kalaman da shi shugaba mai barin gado ya haya jami yake kwanan nan cewa shi fa zai ci gaba da zaman sa kan kujerar nan har sai ranar da kotun kolin kasar ta yanke hukunci akan ƙarar da ya shigar yana kalubalanta zaben to sai dai abin da ba tabbas a kansa shine ko idan shugabannin afirka din za su yi nasarar cusa shi jami'in ra'ayi na ya haƙura ya sauka tun kafin rana a rantsar da shi adama baro din ta zo yayin da wannan take faruwa kuma majalisar dokokin najeriya ta jefa kura amincewa da cewa a yi wa shi shugaba jami'in tan ya zo a bashi mafakar siyasa nan najeriya domin a ƙarfafa mishi goyo ya sauka a cikin lumana gwamnatin obama ta amurka na shirin cirewa kasar sudan wasu daga cikin matakan takunkuman da ta kagaba mata a cewar wasu manyan kansilolin gwamnatin da suka yi magana kan lamarin aji alhamis ko da yake sai a yau juma'a ne ake sa ran gwamnatin za ta bada wannan sanarwa a hukumance amma dai an san cewa sassauta wannan takunkumi ba zai rasa alaka da yabawar gwamnatin da amurka ta gani na ganin sauye-sauye masu fa'ida da aka samu a can sudan din ba wanda suka hada da yaƙi da ta'addanci raguwar fadace-fadace eh, hana wa 'yan tawayen sudan ta kudu mafaka da kuma samar da agaji ga masu bukatarsa a cikin shekarar 1997 ne amurka ta soma kakaba wa sudan wannan takunkumi da ya kunshi haramta mata duk wata alaka ta kasuwanci da kuma toshewa sudan duk wasu hanyoyi na kai ga kaddarorinta da ke kasashen ƙetare duk saboda zargin take haƙoƙin bil'adama da aka yi mata a lokacin sannan a shekarar 2006 amurka ta ƙara yawan matakan horaswa ɗin a kan sudan a bisa zargin cewa sudan na da hannu a tashin hankalin da ke wakana a dafur to halin yanzu kuma wani kakaki na kungiyar dakarun spl e ta gwamnatin sudan ta kudu din ya ce wakilan gwamnatocin kasashen amurka da birtaniya da norway sun wani taron asiri da kusoshin 'yan adawa na sudan ta kudu masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan kasa rick mashar a birnin na kenya a farkon watan nan ya ce kuma ba abin da suka tattauna illa yadda za a tumbuke gwamnatin ta sudan ta kudu a kafa wata sabuwa a jiya lamus ne mataimakin kakakin rundunar sojan kasar kanar santo dominic cho yake yin wannan zargi a ghana da ya da manema labarai a can birnin juba daidai gwamnatin burtaniya ta musanta zargin ta ce wannan zargin da aka yi shi a cikin wata jarida wai ita east african soke burutsu ne kawai da bai nuna manufar gwamnatin burtaniya din ba amma har yanzu ita gwamnatin amurka ba ta riga ta maido wani martani akan wannan rahoton ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc kalaman da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ke yi kwanakin nan game da rasha musamman inda yake bayyana ra'ayinsa cewa yana jin rasha na da hannu wajen satar bayanan da aka sato daga na'urorin kwamfuta na jam'iyyar democrat sun sa yanzu kasashen duniya musamman na turai sun fara fargaban cewa da kyar dangantakar amurka a ƙarƙashin trump za ta inganta da rasha a ƙarƙashin shugaba vladimir putin haka kuma ana ci gaba da maganganu game da wata kasida mai shafuna 35 da ke yawo a yanzu wacce aka ce tana kunshe da wasu bayanai na batanci akan wasu abubuwan aisha da watakila shi donald trump din ya aikata a asirce wacce kuma aka ce wani tsohon ɗan leƙen asirin ƙasa na birtaniya da ke zaune a london ne mawallafinta kan haka ne jiya tarin 'yan jaridu suka yi cincirindo a gaban ofishin wata cibiya mai suna obris da ke london wacce aka ce a cikinta ne aka rubuta wannan kasidar an kuma bayyana cewa wani mutum mai suna christopher steele tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asiri ta mi6 ta ingila wanda shi ne ya rubuta kasidan yanzu haka ya kwashe iyalansa sun bata kwata-kwata ba san inda suke ba To a ƙarshe yayin da wannan take faruwa ake ba da rahoton cewa sufeto janar na amurka ya kudurta kaddamar da wani gagarumin bincike domin ya bi diddigin yadda ma'aikatar shari'a amurka din wacce shi yake mata aiki ta gudanar da nata bincike a kan zargin da aka wa sakatare sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton na cewa ta yi amfani da wasu hanyoyin da ba su kamata ba wajen karɓa da kuma aika sakonninta na imel ɗaya daga cikin batutuwa mafi zafi da aka fice ce kuce a kansu lokacin da ake yakin neman zaɓe a bara. musamman speto janar din michael horowitz ya ce yana so ya fahimci yadda shugaban hukumar fbi wato james comey ya gudanar da binciken da ya share shekara guda cur yana gudanarwa akan ita hillary clinton wacce ta rike shi mukamin sakataren harkokin wajen amurka din daga shekarar 2009 zuwa 13 kuma ta yi kokarin zama shugaban amurka mace ta farko amma abin ya gagara hillary dai ta ɗora laifin kayan da aka yi mata a zaben akan shi komi a dalilin sanarwar da ya bada na sake bude binciken da yake mata ana saura kwanaki sha 11 kacal a yi zaben na amurka abinda suke ganin wannan ne yasa ta faɗi zaben shi kuma donald trump na jam'iyyar republican ya lashe shi labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka to bari mu fara da batun dakatar da hana sayar da barasa da kuma mata masu zaman kansu a cikin a can jihar borno kwamishinan shari'a na jihar ne barista kaka shehu lawal ya yi wa manema labarai ƙarin bayani ga haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton kwamishinan ya ce sai dai wannan doka na haramta sai da barasan bai shafi barikin soja da na 'yan sanda ba amma kuma bayan waɗannan wurare duk wanda aka kama na sai da barasa za kama shi kuma a hukunta shi bisa daidai laifin da ya aikata kwamishinan ya kuma ambato wasu anguwanni ya ce su shiga cetayin su kan yadda ake sai da barasa ko kuma kwayoyi a irin waɗannan anguwanni da ya zana galadima da gamboru da murganari da hotbite da bagaro da meri da london ciki da kuma anguwan da ake kira village akan titin zuwa giwa bara inda ya ce duk wanda aka kama na sai da kwaya ko kuma barasa zai daddana kudansa hannun hukuma kwamishinan ya kuma gargadi yan kasuwa da ke sai da gawayi ko kuma itacen girki da cewa su koma wata kasuwa da aka bude masu in ba haka ba su ma doka za ta yi halinta a kansu ga ma dai karin haske ga kwamishinan ya yi game da haramta wasu abubuwa a cikin jihar wanda ya hada hadda ba da sanarwar rufe wasu tushoshin mota a jihar borno da can mutane sun daina wasu abubuwa a cikin gari amma yanzu sabon lafiya da muka fara samu gidajen giya sun fara sayar da giya ana nan in aka sha giya ana fada a soki mutum a wuka kashe kullum sai mun samu report case diary a ministry an kashe wani a gidan giya bayan haka nan an samu gidajen yan iska da karuwai sun fara yaduwa a cikin gari har ma aka zo aka fara siye da sayarwa na jarirai akan kudade kudi dubu dari wanda yanzu haka mun kama su kuma mun gurfanar da su a gaban kotu yanzu suna gidan yari ko da yake maganan ba kammala shi ba to bayan haka akwai inda ake da tashoshin mota wanda gwamnati bata san da zaman su ba da kasuwanni inda wanda ba san da zaman su ba to idan muka kuskura muka bar wayannan abubuwan suka gudana za mu koma gidan jiya ko mutum ya yi aikata wani miya shegen abu ko wani illa sai ya gudu da bayan mu gariba ya je hau moto a tashan da gwamnati bata san da zaman ta ba sai ya tafi duk inda ya tafi ya tsere kenan to saboda haka muka hada kai da jami'an tsaro muka do dokan da ya tsara eh, dokan dokokin Borno da na Najeriya wanda ya haramta sayar da giya wanda ya haramta bude gidajen karuwa da matan banza wanda ya haramta bude wani tasha wanda gwamnati bata san da kanshi ba dukkan muka ba su lokaci saboda su tattara nasu yi nasu su rufe wannan wudajen su koma inda aka tanada akwai inda doka ta bayar kamar barkin soja barkin yan sanda ko kuma wani wajen da suke wannan gwamnati ta amince a shagiya wajen in suna son su sha sai su je wuraren nan amma a cikin gari throughout wannan jihar borno doka ta hana ta haramta kai maganan rufe wasu kasuwanni da tashoshin mota kana ganin kamar gwamnati ta tanadar musu isassun wuraren da zai ɗibi waɗannan yan kasuwa kasan a akwai kwamiti na musamman wanda yanzu haka suke aikin tada mutane a inda bai kamata ba a mayar da su inda ya kamata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a can jihar Niger ko wasu barayin shanu ne da masu kawai mutane su garkuwa da su suka ba da kai bori ya hau domin ko rundunar sojojin Najeriya ta ce idan sun kiko za su gamu da hushin jami'an tsaron. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kwamandan rundunar sojin najeriya ta ɗaya da ke kaduna manjo general adeniyi oyebade ya ci kisan jama'a da fyaɗen da ake yi ma mata da satar shanun da ake yi a jihar niger ya isa haka nan the people involved in killing has to stop. We are not here to come and beg anybody. If it does not stop peacefully, it will stop by force. Ya ce duk masu aikata wannan kisa yana da kyau su bari, idan kuma ba su bari cikin ruwan sanyi ba, to ba sun zo ne domin roƙon wani ba za su tsayar da mutum ko da ƙarfin tsiya mataimakin shugaban ƙungiyar miyatti allah a najeriya alhaji Hussaini boso ya yi ƙarin haski akan dalilin shirya wannan taro. To makasudi wannan taro shine a yi taron ga mu kira filaninmu musamman wa'annan wanda suke ake zargin su da ta'addanci da yawan da hankalin mutane tun da filani ne makiyaya mafi yawa masu yi muka ce to za mu gayyato wasu daga cikinsu sun yadda su zo taron dai ya samu halartar dubban fulanin da ke gudun hijira a garin na fandogari a sakamakon hare-haren 'yan bindigar To amma a ɗaya gefen an samu wasu 'yan bindiga guda uku da suka bayyana a taron da nufin yin saranda ga abin da ɗaya daga cikinsu mai suna Malam Shuri ya shaida mani. To ni ban taɓa zuwa ɓanna a Neja ba. amma a kaduna sakamakon abun da aka yi man na dauka don ni ko da na dauki bindiga ba na ɗauke ta domin sata ba to yanzu wannan taro da ake nan ana yi ne domin shawo kan matsalar niger. Eh. ire-iren ku ya za a yi ku taimaka a shawo kan wannan matsalar za ku kawo su ne ko ku kun san yadda za a yi ne eh mun san yadda za a yi waɗannan yaran da suka zo suka addabi neja mu ne da suke tahowa daga zamfara daga katsina shugaban karamar hukumar rafi gambatan kagara ya ce fatan su dai a samu maslaha akan wannan al'amari domin a yanzu haka akwai garuruwa goma sha biyar da babu kowa a ciki a sakamakon wannan tashin hankali yanzu duk garuruwan nan waɗannan ƙauyukan wasu sun kwaso dukkansu kamar 'yan shiroro sun kwaso ne sun dawo rafi local gamman gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta lamunci tayar da hankalin jama'a ba in ji mataimakin gwamnan jihar alhaji ahmad ketso na gaya maku yau akwai su mutane wanda kun san za ku yi ku yi masu magana ku yi haɗin kai wayannan mutanen nan in dai har da ba za su zama nan lafiya ba to su ban nan ƙasa Niger gaba ɗaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar ko da Najeriya makiyaya da manoma ne so gudanar da taron samar da zaman lafiya tsakaninsu ganin yadda suke gitta kasashen juna domin kiwon dabbobinsu. Ga haruna mamman bako da karin bayani a cikin wannan rahoton. ganin cewa makiyaya sukan tsallaka daga najeriya zakuwa jamhuriyar niger ko kuma daga jamhuriyar niger zuwa tarayyar najeriya musamman a irin wannan lokaci na rani a cikin waɗannan ƙasashe malam amadu halilu shine shugaban ƙungiyar ropen ta janguriyar niger da wakilan ƙungiyoyi na makiyaya da na manoma mu zamna mu yi nazari mu gani hanyoyin da za mu bi na zaman lahiya domin sana'a duk wadda kake in babu zaman lahiya cikinta ta rage muhari da haka muka yi wanga babban taron su ne ya kamata yau a ce sun yi tsari wanda zai sa zaman lahiya da kwanci hankali ta samu tsakanin mu nan ne cikin Nijar kuma tsakanin mu da Najeriya yanda mutane suke da hanyoyin su ya kamata dabbobi su ma a bar musu nasu hanyoyi domin su bi ba cikin fitina ba a nasa bangaren malam Ali Muhammadi Mindako shugaban RBM ta tarayyar Najeriya ya ce wannan taron bitar waɗannan taron tarurrukan guda biyu da aka yi a cikin watan Desamba zai ba da damar tattauna akan yadda za a shimfiɗa zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma na jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na tarayyar Najeriya. To wannan zama mun yi shi ne don a duba yanayi yadda za a samu sauƙin wayannan miskilolin da kuma samun nasarar ganin makiyaya suna zaman lafiya tsakaninsu da 'yan uwansu manoma a tsakanin najeriya da nijar musamman wannan mafita ta sokoto da kebbi da kuma wajen kwanni da kuma jihar tawa baki da so kaga mafitar dama ta nan ne ake samun zauwa da zauwa wayansu soyo arewa wayansu kudu musamman da kaka ku kuna yin kudu kuma da arewa da, da bazara kuna dawowa kuma akwai fahimta tsakanin sarakunan mu da gwamnoninmu da shugabannin kasashenmu suna nan sun haɗa kai da su dawo wato ecos domin a ga cewar makiyaya su zama suna shakatawa kamar yadda kowane dan najeriya ko dan nijar ko dan afirka yake shakatawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu nan agogo ce karfe goma biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai kafin shirinmu na gaba ga wannan ranan goma sha biyu ga watan bakwai na shekara dubu biyu da goma sha uku ne kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin a sallamoman manjo Hamza al mustafa bayan ya kwashi kusan shekaru goma sha biyar yana ɗaure a bisa tuhumarsa da ake yi da kashe hajiya kudirat a biyola. To ku biyo masu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Babu mai da ke Shin ma sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta? To wannan yana ɗaya daga cikin cututtukan da likita zai ba da amsansu a yau a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke sai a biyo mu hankali. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen habu bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar daura to ya yi tambayoyi da 'yan dama ta farko yake wai shin sabro yana rage jinin mutum ban san ko ka fahimci me saburo ba abin me ba <laughs> to ni ma ban gane ba <laughs> to to malam ina fatan malam habu bala mai wanki da guga a can tsohuwar kasuwar daura idan kana kusa daga ni har likita ba mu san menene sabro ba eh, ko kuma sobaro da yake nufi to tunda <laughs> bari dai mu muna fatan dai zai sake rubutowa eh, muna fata dai kira mu yawwa <laughs> to da kasan na ce maka ya yi tambayoyi da 'yan dama eh, eh, to tambayarsa ta biyu ya wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba shin ba wata matsala idanun nasu to wannan kin san yawanci abin da mutane ke irin wannan bai da da yawa abin da mutane ke yi yawanci ba su iya ganin rubutun ne don kan kanana to su waɗannan tabaro ɗin sukan ƙara girman rubutun ne amma bai kamata mutum rinka amfani da su ko lokaci na tafiya ko yana aiki ba in dai mutum bai gani sosai ga baki ɗaya to ya kamata ya je wani likita a gwada shi <laughs> to likita ka ce ba matsala sosai gara ka fito mana ɓoro-ɓoro mu gane eh, in dai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata ji wani likita a dubi idonsa domin akwai wani abu da ke faruwa shi wannan kwayan idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum to wani lokaci akwai wadansu da ba su iya sa yadda za ka iya ganin abu sosai a takaice dai likita ba ka wani irin glass zai sa ka rinka gani eh, sosai eh to bari a fito masa baro a takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai gilashin ba gare ya je gun likita ko eh gare ya je likita wannan ya fi amfani eh, gaskiya ne yawa <laughs> <laughs> to malamin ya zake wata tambaya ya ce wai yana gani wai ranar da idan an haifi yaro ranar da za a mishi suna sai ga wanzamai suna yanka suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai yi amansa shin hakan gaskiya ne a ba gaskiya ba ne hajiya da farko ma yawanci bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba akwai ɗansu yara waɗanda kamar irin su belibel muke kiran su ko eh, hakkin wuya eh, da hakkin wuya da sauransu in ba dai suna da wani lalura ba yawanci a nan kasashen likitoci mayancin sai kada a taɓi komai na yaro a bar shi yadda Allah ya kawo shi duniya yawwa eh, in dai wani abu ne ya faru bayan da ya so soma girma a kudin yara wanda aka haife su a wani laluran da suke samu to wannan ya faru dole a je wani likita a duba amma in ba wani lalura a kyale su yadda Allah ya yi su a to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma a eh, yi kuskure maimakon a yi gyara sai a yi barna yawa ya eh, saboda haka bai kamata a irin waɗannan ba wannan abu al'adarmu ne da ya kamata mu daina hajiya to sannan kuma ya yi maganan al'adar nan da wasu suke ma 'ya'yansu kaciya tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace to wannan na gaban mace ɗin shi ma bai kamata a yi mace komai ba take take na wannan ba shi da amfani wannan yana kawo ɗansu irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa hajiya zai su da yoyi waɗansu ma zai tabi yadda suka zai mahaifansu da sauransu hajiya saboda haka bai kamata a yi wannan ba. ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba. eh wannan su ya ta ɗiga kowane lokaci to wannan ba shi da amfani. ka san wai ce wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wayan ta girma zai hana ta saduwa da mijinta. a wannan duk ƙarya ne hajiya. to Allah ya kyauta. <laughs> wannan ba gaskiya ba ne hajiya. to Yau dai ina jin kusan filin tambayar shi zamu ansa tambayoyin nashi suna da yawa. Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon kanjamau da kuturta ana iya gadin su. Ciwon kanjamau. Eh. ana iya ana iya samun inda ka aure mutum ya aure in ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aure din yana da shi mutum na iya kamuwa da shi. Kanjamau kenan. Asma fa. Asma na azuma shi wannan waɗansu yara in dai akwai yan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu amma yawancin su so girma yakan rabu da su to kuturta kuma fa kuturta wannan shi wani ƙwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa to wannan shi ma yanzu kisan domin yadda magungunan kewa ai yanzu ba shi ma da yawa wannan ba a gadon shi haka To, eh. a saboda haka shi kanjamau din ma ba gado ake ba sai dai idan miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba ɗaya eh zai iya ba ɗaya eh to baya ga haka ko kuma an dora mutum jini ko eh ko an dora jini ko kuma irin mutane masu mugun halayen da suke makansa alluran kwayoyin uh, magun mugayen kwayoyin nan da ake allura da su to to Allah ya eh, kyauta to ana iya kamuwa da ta wannan to likita sai kuma wasikar Muhammadu Maraya unguwan Tibi a can akwatin gidan waya ashirin lafiya jihar Nasarawa. To ya rubuta wasiƙa ta daɗe da yake kasan mukan yi ƙoƙarin yin adalci wasiƙa da muka fara samu ita za mu karanta. Eh gaskiya ne. To ya rubuto wasiƙa ya ce wai don Allah ka taimake shi yana fama da ciwon baya. Ya yi shekaru goma sha biyar. Yana mishi zogi yana kuma murɗa masa ciki. Baya jin daɗi. Shi yasa ya rubuto wannan wasiƙan. Ko za ka faɗa mishi maganin da zai iya amfani da shi? to da yake wasiƙa ta ɗan jima kafin mu zo kanta in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru goma sha biyar kenan. ya fi goma sha to to likita wacce ansa za ka ba malam muhammadu ansa na farko kin san dai ba mu faɗan magunguna da za a yi amfani da su kowane irin ciwo ne ba mu yi haka don ka a ma mutum barna eh don ba mu tabbatar ta rediyo bayan da za mu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi don ciwo ciwowukan suna da alaka da juna. Eh. Saboda haka ba mu da magani. To malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murɗewa. To akwai waɗannan ciwowuka da suke faruwa yadda za ga mutum ko yana da ciwon koda ah, wani lokaci za ga mutum na ciwon koda ko ko wurin mafitsara to wani lokaci zai sa zai kawo mutum ciwon baya. Au to. Eh wadannan suna faruwa haka. Wato eh. shi yasa yake jin zoge kuma cikin shi ta murdawa? Eh wani lokacin ya murda kuma duk akwai inda suke domin waɗansu akwai irin jijiyoyin da ake kira na suka harhaɗu wani lokaci saboda haka in dai ciki na zuƙiya ko ne suma zuƙiya na ciwon ja to akwai wani abu da kuma ke faruwa. A saboda haka. Ya kamata a je wani likita a gwada shi sosai. Akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan idan ya je haka zai yi bayani. Eh je kurin kowane wani likita ne za a dube shi in dai abin ya tsanani akwai likitoci wanda suka gwanance akan wurin kodi dan adam mafi tsara sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma eh, in dai kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma duk wannan tsugan cikin kawai haka ne duk kawai ya faru ne kawai ba ba wanda bai da wani alaka da ciwon bayar to za a kwadansu magunguna da za a iya bashi a su irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon bayan To Allah. Ma inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara inda kana ciwon baya kada ka rinka kwanta kan katifa mai taushi. Eh to amma lokaci ka kwanta a ƙasa. Eh to amma likita tun da ka ce tana yiwa alaman wata cuta ne gare da ya je a duba shi. Eh gare je a duba shi wannan ya fi amfani ka. Tun da kila an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon bayan. Eh iya rabuwar ciwon ba gaskiya ne hajiya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Malam Sagir tanku a can unguwar wadata karamin hukumar takum ta jihar Daraba Najeriya. To. Ya ce waɗanne alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gyamban ciki? To abin da alamomin na farko wallahi ga cikin na ciwo sosai. To. to wani lokaci kuma a waɗansu alamomi wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa amma da ka dan da ka dan soma jima sai rinka ciwon ya mu kamuwa waɗansu ma suna amai kuma waɗansu ma an yi tsanani za a kai bayan gida sai zama baki kirin subhana eh to wannan kana wannan dole ke sauri ka je wani likita abin don shi gyambo wani lokaci kan soma jini a ciki to dan ya ma ce wai jin yunwa akai-akai shi ma alama ne eh inda ka ci abinci ka dan kowane lokaci ka so jin yunwa kana jin cinkin na na maka ciwo sosai a'a ce ba eh, ciwo ciwon ciki bai ce jin yunwa a jin yunwa ba alama ba jin yunwa ai kowane lokaci mutum na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba a ya ce akai akai eh akai akai inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to to ne alama eh, amma idan eh. idan jin yunwa haka ne ba wata alamar eh, gyamban ciki idan jin yunwa ne kawai haka wannan ba alamar ciwon ciwon gyamban ciki ne. to ana da iya warkar da gyamban ciki kwata kwata ko eh ana iya warkar da ciwon gyamban ciki kwata kwata kwata ga kin san abin da muke ba mutane shawara in mutum ya je wani likita ya tabbatar an ba shi magani kamar guda iri uku wannan aka ba shi magani ɗaya wanci bai warkar da shi iri uku din nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani eh, kenan domin shi ciwon gyambon ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon cikin akwai gyambon ciki din akwai wani kuma wanda za a rage karfin shi wani ruwa da ke zuba a cikin cikin dan adam da ke cewa an gyara su kafin kawai to idan kuma mutum ya ya aka bashi magunguna ne ya warke waɗannan abubuwa zai yi kiyaye don kai ya sake kamuwa da ciwon to abin da ya kamata mutum ya in dai mutum na ya warke za ka ci abinci kada ka rinka cika cikin ka tatil tatil haka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya masu are sai dai ba za mu samu daman kawo muku takaitattun labarai ba domin ku lokaci ya muna halin nasa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi aliyu mustafan sokoto da ya taya ni gabatarwa da solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu daryl smith ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi ku ji mu dauke da wani sabon shiri